studio Kalangu. Tahiya yanayin niger Kalangu studio Kalangu. Tahiya yanayin niger. Fondation Hirondelle niger Sashen Hausa studio Kalangu karfe biyar da latin talatin. Masu sauraro barkamu da yau. Laraba 25 ga watan Nuwamba 2020 kakanin labarin. tsohon shugaban ƙasar Nijar Tanja Mamadu a jiya ne Allah ya mai cikawa a nan yamme yana da shekara 82 mahukuntan ƙasar Nijar sun ƙudurta kwana uku na zaman makoki za ku ji shaidar wasu 'yan Nijar a cikin shirin. Yau ne ake sallace ranar ƙasa da ƙasa domin murkushe musgunawar da ake ma mata za ku ji wasu mata 'yan gudun hijira da ke jihar Difa da suka fuskanci al'amarin. A shafin rahoton musamman za mu ci gaba da batun musgunawa da ake ma mata da ake gani kai a kai a ƙasar Nijar. Gungu Muhammad Dantani ke muku salama yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. Inna lillahi wa inna lillahi raju'un! Da wagga kalma za mu soma gabatar da shirin namu na yau. a jiya da dare ne tanja mamadu tsohon shugaban ƙasar nijar ya rasu yana da shekara 82 baba tanja kamar yadda 'yan ƙasar nijar ke kiransa a shekara 1999 ta hanyar zaben kuri'a aka zaɓe shi har na wa'adi guda biyu inda a shekara 2010 sojawa suka mashi juyin mulki komi 'yan nijar suka riƙe zuwa ga marigayin ga amsar da wasu 'yan ƙasa suka yi. Jiya ne mun ka shi rasuwan tsohon shugaban kasa Tanshe Muhammadu. Tanshe dai uba ne ga duddan kasa na Nishar. Allah ya ci kanshi. Allah ya sa can ya hiye mishi nan ga mun ko da mun kai saura Allah ya sa mu cika da imani nishar ta yi asara Allahu kubar Allah ubangiji ya karbe kanshi Muhammadu jihar Murishi dan Nijar babba wanda ke kamnan Nijar wanda ke kamna ƙasa yake tausayin talaka baban talaka Allah ubangiji ya musu cikawa Allah sa kwance hutawa da wuya cikin zamanin ga cikin 'yan siyasa samu ɗan siyasa na Nijar mai hange mai tausayi mai son ƙasa kamar Tanja kowa ya san ayyukan da ya yi da talakawa al'umma na karkara da na birni ya yi tsayin daka don ya hidda nijar cikin halin ƙaƙa ma yan uban Nijar wanda ba su kamna Nijar suka hada kai da turawa an ka mai kudeta mun yi babban rishi Nijar mun yi rishi. Domin yin wannan rishi gwamnati ya kudurta zaman makoki na kwana uku a faɗin ƙasa baki ɗaya. Mutum shida suka ɓata a cikin ruwan kogin isan Nijar a jiya talata garin Gaya bayan nutsewar wani kwalokwalo a faɗar mamman sarkin zirgi sarkin matuƙa kwalkwalo na gaya a bayanin da yawa wakilinmu duk dai a faɗar tasa kwalkwalon daga kuci wani ɗan gari a ƙasar bene ya taso zuwa cin kasuwar sati-sati ta garin gaya zuwa yanzu ba a samu gawa ko ɗaya ba a cikin mutanen nan shidda ganin babbar tumbasar da ruwan isar ya yi a wanga lokaci. Ranar 25 ga watan Nuwamba ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsayar domin sallace ranar ƙasa da ƙasa ga batun kokowar murkushe musgunawar da ake wa mata da 'yan mata. Aika aikar da ta zama wani taka 'yancin ɗan adam da har yanzu ke wanzuwa cikin duniya. Adifa ɗaya daga jihohin Nijar da ke fuskantar al'amarin Boko Haram mata 'yan gudun hijira da wa'anda suka yi gujin mazamninsu na rayuwa cikin yanayin musgunawa kowace safiya. Ga shaidar da wasunsu suka wa wakilinmu Lawan Bukar. muna ji daga bangaren radiyo ana gaya mana irin musgunawan da ake wai mata yan uwanmu abin da ba ma jin daɗin shi don saboda gashi na mun baro garuruwan mu mun zo garin nan muna samun musgunawa yanzu ma haka na dawo gidanmu ne da zama amma kuma mijina bai sake ni ba na dawo ne dan na zauna kawai na huce takaici na ainihin mun bar mu muna cikin rufin asili mun zo cikin kara muna zaune kowa ya zo yana wuce yana kallon ka aure ana yi maka auren dole babu ka je can ma miji ya duka shine abin da miji zai maka idan kace zaka rama ya sake ka ce kai gidanku ka zo gidanku hallo ka zauna nan ma hallo ƙara ganin banan ne an ka ɗauki misali yan mu yan mata da yan mata abokan mu duk an kwahi kamar wasu malam fatir su ingilewa da aka kwashi duk har yanzu babu labari zuna ba wanda ya wuce wannan albarkacin sallah ce ranar kokowa daga mulkushe musgunawar da ake wa mata da 'yan mata matasa kungiya mai zaman kanta ONG 5 e SOS Femme Amfan masu fuskantar musgunawa a cikin iyali reshen zandar ta bayyana man halayen musgunawa da aka ƙididdige cikin jihar shugabar ƙungiyar da wakilinmu mustapha mamman sani yawa tambaya a kai sai ta ce abin da muka samu daga ɗaya da watan janvier zuwa talatin da wata na goma fyaɗe mun samu hamsin da shidda da ya faru wanda an so a yi fyaɗen kuma allah bai ba da sa'a aka yi shi ba shi ma mun samu ɗa ishirin da ɗaya mun samu bugu wanda a jiki ne bugu ne ko mari ne ko da bulala ne ma mun samu guda saba'in da biyar Armi ba tare da san yarinyar ba arman dole mun samu guda goma sha ɗaya mun samu deni da resource tuman yana da hali na riƙe iyali ya ba su ci da sha ya ba su kulawa to sai ya kiya ko ta tana makaranta karatu an yi armi a koma a ce to baki kara tahiya ko sana'a take yi a ce mu ba mu san wannan sana'a da ake yi ana mini kai da kawowa cikin gida to wannan shine ake ce ma hana ma mutum amfani da damar da yake da wannan mun same shi ka arba'in da hudu takurawa zagi ne ko wani magana ce mai ciwo to irin wannan shi ma mun samu ka ishirin da tara 'Yancin mutunci na yara a cikin kafofin labaru ma'udin wata haɗuwa kenan da babban kwamitin sadarwa tare da haɗin gwiwar UNICEF suka shirya a yau da sahe. Manufar ita ce a baiwa 'yan jarida mambobin jami'an holis masu farfarin kaya da alƙalan kokowa a yi aiki da doka farke kenan domin kwarewa a ga aiki jagoranci na gari ba tare da taka 'yancin yara ba ko wanda suka balaga Ga fasarar bayanin Dr. Kabir Sani, shugaban CSC. Sakamakon wasu shirye-shirye da ake watsawa na da tasiri kan yara suna da mummunan sakamako kan halayya zamantakewa da ilimin yara kafofin gwamnati da masu zaman kansu ya zama dole gare su da su kare yara cikin shirye-shiryen da suke watsawa ya kasance wajibi gare su na zaben lokuta da tantance shirye-shirye waɗanda suke saya ko kuma waɗanda ake shiryawa a nan tare da la'akari da raunin yara da matasa. Ana yawan gani a Nijar cikin kafofin watsa labarai su fotuna da ake ɗauka cikin ofishin jami'an 'yan sanda na feshi da kuma ake watsa su a talabijin ko kuma a cikin jaridun gida wannan kuma ana ganin fuskokinsu alhali ana tsammani ne suna da laifi ganin shari'ar tasu ma ba a yi ta ba makasudin wannan horo shine na baiwa mahalarta makaman sanin dokoki kan yancin bisa dokar hoto yara da kuma girmama ka'idodin aikin jarida da kuma bunƙasa 'yancin yara ta hanyar kafofin watsa labarai Ana sauran sati ɗaya ga buɗe farfagandin yakin zaɓe a ƙasar Nijar. Jam'iyyun siyasa da gungun jam'iyyun siyasa da dama sun bayyana goyon bayansu ga wasu 'yan takara zuwa ga zaɓuɓɓukan kujerar shugabancin ƙasa. Komi doka ta ce a kan hakan kamin buɗewar farfagandi Isaka Amosi. Ƙwararre mai nazarin lamuran siyasa kuma jami'in diplomasiya ya fayyace amsar kamar haka. Ana maganar jam'iyyar siyasa idan ta girku a dukkan fadin ƙasa kuma ta samu karbuwa kuma wannan karbuwar yana tafiya ne tare da goyon bayan 'yan ƙasa. Idan yau aka shiga maganar jam'iyyun siyasa za a iya cewa waɗansu suna cika ƙa'idoji wasu kuma ba lalle ba ne. A kafin zaɓe da bayan zaɓe akwai yarjejeniyar da jam'iyyun siyasa suke kullawa tsakaninsu. Kowa ya ce yarjejeniya ga 'yan siyasa siyasa ya ce rarraba makaman iko. Duka wata sanarwa ko haɗin gwiwa da ake yi bude kamfe na shugabancin ƙasa da na 'yan majalisa da na kansiloli ana yin sani ba bisa kan ƙa'ida ba. Saboda idan kuka leƙa ayar doka ta 91 na kundin zaɓe a niger ya yi tanadin hukunci ga irin waɗannan. Haɗaka mai lakanin So Niger wada musamman ta haɗa masu waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe a makon da ya shuɗe ta gudanar da wani rangadin wayar da kai a cikin ƙasa domin samun an gudanar da zaɓuɓɓuka cikin lumana a cewar wanda ya fito da wannan fusa'ar Abdurrahman Haruna mai lakanin Kila. rangadin zai gudana ne daga ranar 18 na watan Nuwamba zuwa ranar 12 ga watan Desamba Ga bayanin da Yama Tanan Fude Ahmed ta talho. Nijar ba Ƙasar Nijar za ta fuskanci zaɓuka daban-daban abin bakin ciki a wannan lokaci na zaɓe yawancin lokuta na kasancewa na bore har ma da tashe-tashen hankali da yaƙe-yaƙe. Mu muna ganin zaɓuka ba za su zama illa ba ga halayyar zamantakewar ƙasa ba. Bisa wannan manufa ce muka ƙirƙiro wannan rangadi na kiɗe-kiɗe domin wayar da kan mutane. Bunƙasa zaɓuka ba tare da tashin hankali ba. Mun fara wannan rangadi ne tun a ranar 18 ga watan Nuwamba kuma za mu kammala shi a ranar sha biyu ga watan Disamba. Mayan wura. wurare su ne maradi zandar yamai agadas tare da taron kiɗa a agadas da ke da cibiyar al'adu na kasar faransa wannan yana cikin hulɗa da muke da tare da ofishin jakadancin faransa. kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kar in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙi wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauki ki yi iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma ga rahoton na musamman Musgunawar da ake ma mata da 'yan mata tamkar wani taka haƙƙin ɗan adam ne da ya ta'azzara cikin duniya. A cewar Unifam kaso 35 cikin ɗari na mata ke fuskantar lamarin a ƙasar Nijar aika-aikar na ci gaba da abkuwa ko ƙaƙa yanayin ya kasance a Nijar ga bayanin amsar cikin rahoton Rahilatu Sumana. A Nijar, mata sun fi fuskantar haɗarin musgunawa a cewar wani bincike da ma'aikatar ministan inganta rayuwar mata ta yi. Madam Tampone Safiyatu jami'a a ma'aikatar na da karin bayani. Musgunawar da ake samu a fannin jinsi ta danganta da dukkan wani cin zarafi da ake ma wani mutum cikin zamantakewa tsakanin maza da mata. Dukkan wannan musgunawar da ake samu fannin tattalin arziki da zamantakewa da al'adu da musgunawar da ke taɓa ƙwaƙwalwa sun saɓa ma wasu kundayen dokoki da ke kare hakkokin ɗan adam. A shekara ta 2015 wani bincike kan matsayin cin zarafin kan jinsi ya nuna cewar a ƙasar Nijar musgunawar da ɗiya mata ke fuskanta ta kai kishi 60 cikin 100. A cewar Sidiku Amadu, masanin halayyar ɗan Adam a babbar asibitin Yamai, a rayuwar mu ta yau da kullum, dangantakar rikici tsakanin mace da namiji na iya zama sanadiyar wannan musgunawa da ake yi wa mata. Euh, Alaƙa tsakanin namiji da mace waɗansu lokata tana zuwa da matsala sai kullum ana taka mace saboda tana da rauni. Wasu lokata yadda ake amincewa yana zuwa da matsala har ya kai ya haddasa wata musgunawa da barazana wadda ita ma wani nau'in musgunawa ne. Akan samu masu yi wa mata barazana wanda shi ma musgunawa ne kamar irin misali fyaɗe. A yankunan da ake fama da tashin hankali, misali difa, wannan lamari na faruwa. Mata da 'yan mata da dama da suka bar mazamninsu ko kuma 'yan gudun hijira na fuskantar musgunawa, kamar yadda mai muna Saini mai kula da shiri kan cin zarafin mata a kungiyar Unifam Niger ta shaida. Wannan lokacin tashin hankali ne. mata na fuskantar musgunawa iri-iri yawancinsu fyaɗe ne ana ganin ana amfani da mata wajen saka bamabamai yawancin mata da ke bada nasu ra'ayi sun ga an yanke mazajensu a gabansu wani bi macen da aka mata fyaɗe batta bayyana shi mun ga irin waɗannan da dama mun yi ƙoƙarin tara su a wani filin tattaunawa na musamman da muka girka don mata da za su haɗu a can don gano matan da al'amarin ya shafa amma gano su ba abu bane mai sauki les identifier c'est pas A halin da ake ciki dai wannan lamari ya mamaye Nijar baki daya kuma mata da dama ba su iya tona asirin waɗanda suka ci zarafin su saboda tsoron wani kallo daga al'umma. Wannan kuwa duk da yake akwai dokoki na cikin gida da na ƙasa da ƙasa da aka tana da a game da cin zarafin mata. Masu sauraro abin da ya sauka kenan huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.